labarin wasan namu na yau kasancewa a kasar ingila akwai lig-lig daban-daban kama daga eh, lig na premier league da kuma fa da kuma kalin cup a yau za a koma gasan english football league a matakin wasan kusa da na karshe na shekara ta 2016 zuwa 2017 wato kwata final kungiyar kwallon kafa ta hall City za ta karbi bakuncin Newcastle yayin da Liverpool za ta kara da Leeds United za a buga wasan ne misalin karfe tara saura abu na dare agogon Najeriya Nijar Kamaru da kuma Sadi. Haka a can kasar Spain din a yau din za a buga ne a gasar Copa de rey na kasar Spain na shekara 2016 inda kungiyar kwallon kafa ta Liganes za ta karbi bakuncin Valencia alkakon kuwa za ta buga ne da espanyol yayin da sporting gizon za su buga da eba real madrid kuwa za ta karbi wakokin deportivo ne inda za a buga wasannin a lokuta daban-daban na agogon najeriya da Niger da kuma kamaru a najeriya kuwa a shirye-shiryen da manyan kungiyoyin kwallon kafa ke yi na tunkarar gasar premier league na bana a yanzu haka kungiyoyi da dama na farautar 'yan wasa da kuma bagi na 'yan wasa wanda za su fafata musu a wannan gasa inda kungiyar ƙwallon kafa ta wikituwarar ta doke ta kwarata ta gombe united da ci daya da nema a filin wasa na fantami da ke can garin gombe inda kungiyoyi guda hudu suka haɗu suke keta raini a tsakaninsu don gwajin 'yan wasan da za su fafata musu a kudimiya na wadar kungiyoyin kuwa sun hada da wikituwarar da ke cikin garin bauchi da gombe united cikin garin gombe sai Elkane warriors na maiduguri da kuma kungiyar kwallon kafa ta doma da ke garin gombe a kara wadda suka yi a baya kungiyar kwallon kafa ta wiki ta samu nasara a kan gombe united elkanim ko ta sha ne a hannun gombe united da ci biyu da ɗaya yayin da wiki suka sake buga kunnen doki ɗaya da ɗaya da doma Doma United ta sake buga kunnen doki ɗaya da ɗaya da alkanin yau za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Doma da Gombe Yuta Lafiya.